Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariya Asabar 21 ga watan oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da wannan lokaci baba ya kuma makeri ne tare da sahabu aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na warhaka kafin ku ji rahotanni da muke dauke da su ga kanun labarai an kai wani harin kunar bakin wake a kabul na kasar afghanistan aka halaka mutane goma sha biyar da jikkata wasu hudu akalla 'yan sanda talatin ne a masara a kashe musarauta da mayakan sa yankin hamadar kasar a farkon daren jiya juma'a kuma tankunan yakin yan tawayen kurdawa iraki da ake kira peshmerga suka fara barin wuta kan wani gari da ke hannun gwamnati to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar wasu 'yan ta'adda a jamhuriyar Nijar sun kai hari a kan jami'an tsaron kasar a yau asabar rahotanni dai sun ce an kashe wasu jami'an tsaron to kowane irin matakai ne hukumomi suke ɗauka a kasar waɗanda an ka ba wannan yauni na tsaron ƙasa za mu kiran su mu tantamna bisa ga wannan harka mazajen da mun kai ga wajen hama ya kamata a ce yau duk wani abu in ya faru suna bisa ga samun galaba. Muna kuma da rahoto daga jihar Ogun Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar ta kama wata mata da mijinta masu satar kananan yara. Sannan kuma muna ɗauke da shirin mu na amsoshin tambayoyinku da kuma saƙonni da ku kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan ya kashe akalla mutane goma sha biyar jikkata wasu mutum hudu. Babban jami'in 'yan sanda mai kula da sashen binciken laifuffuka ya wato General Salim Almas Kabul ya faɗa muryar Amurka yau Asabar cewa ɗan harin ƙunar bakin wake ya tada nakiyoyi da aka saƙaya a farmalarsa a gaban motar ɗaliban makarantar soji da ake kira Marshal Fahim da misalin karfe hudu na yau. yace 'yan sanda sun killace wurin kuma ana kan bincike. Babu wata ƙungiya da ta fito nan take ta ɗauki alhakin kai wannan hari, duk da haka mayakan sa kai na ƙungiyar Taliban galibi sukan auna hare-hare kan sojojin ƙasa da ƙasa da kuma dakarun ƙasar. a halin da ake kuma yawan waɗanda suka halaka sakamakon harin ƙunar bakin wake da aka kai kan masallatai biyu a birnin a wato masallatai biyu a afghanistan ɗin jiya juma'a ya kai saba'in da biyu masallacin yan shi'a a birnin kabul shine harin farko da aka kai wadda ya halaka mutane talatin da tara ya kuma jikkata wasu da ɗaya hari na biyu kuma an kai shi ne a masallacin 'yan sunni a lardin gor da ke tsakiyar kasar wadda ya halaka akalla mutane 33 ciki har da wani shugaban yankin wadda dama shi ne aka auna harin a kansa A akalla 'yan sanda talatin ne a Masar aka kashe a musaruta da mayakan sa kai a yankin hamadar ƙasar da ke yammaci. jami'ai suka ce an buɗe wa 'yan sandan ne wuta lokacin da suke neman 'yan wata ƙungiya da ake kira hasim wacce ta ɗauki alhakin kai hare-hare a birnin alkahira a bara jami'ai suka ce wasu jami'an tsaro takwas sun jikkata a harin wadda ya auku a gundumar da ake kira alwahatul bahariya mai tazarar kilomita 135 kudu maso yammacin birnin alkahira wata sanarwa da ma'aikatar cikin gidan kasar ta bayar ta tabbatar da aukuwar lamarin amma bata bada adadin waɗanda suka halaka a duka sassan guda biyu ba ma'aikatar ta ce dai an kashe mayakan sa kai da dama a farkon daren jiya juma'a tankunan yakin yan tawayen kurdawa a iraki da ake kira peshmerga suka fara barin wuta kan gari da ake kira altun kopri da ke hannun dakarun kasar yayin da aka je amon wutar bindigogi a kofar shiga wannan gari mayakan sa kan da na wato mayakan sa kai eh, na farar hula na kurdawa suka bazu bayan rumbuna yayin da motocin 'yan jarida suka fara gudu domin kaucewa harbe-harben su kuma motocin mayakan sa kai na kurdawan suka danna gaba tun a safiyar jiya ne dakarun sassan biyu suke fafata bayan da dakarun iraki suka danna ta arewa daga birnin karkuk birni mai arziki mai da suka kwato a makon jiya suka doshi birnin irbil babban birnin yankin kurdawa hukumomin kasar da ke bagdaza suka ce za su mamaye duka sassa da ake rigima a kansu da zimmar mai da sassan da na kurdawa su wato suke iko kai zuwa ga inda suke a shekara ta 2003 wasu mayakan sa kai da farar hula na kurdawa suka fara fargabar cewa bagadaza tana son ta zarce nan ta hada har da irbil sai dai wasu kuma suna ganin da wuya hukumomi da suke bagadazan su nemi yin haka domin sanin waɗannan wurare an fi shekaru 25 ana wato suna cin gashin kansu labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc ranar litinin mai zuwa ke sa ran kaddamar da asusun neman tallafi na ƙasa da ƙasa na dala miliyan 434 a birnin geneva domin aka za a yan gudun hijira na kabilar rohingya waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta ce adadinsu ya kai 589 na waɗanda suka tsere daga myanmar zuwa bangladesh daga ranar 25 ga watan agusta. kakakin majalisar farkan hag ya gaya manema labarai cewa sama da rabin su suna zaune ne a wani makekin sansani da ake kira kutupalog inda masu aikin agaji suke aiki domin inganta halin zamantakewa da suka da da hanyoyi da wasu wajiban muhalli a watan jiya ne shugaban wata kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da mai suna eric paul schwartz ya kai ziyara a bangladesh don a farkon watan ya ce bayan da ya zanta da wasu 'yan gudun sa gano ya al'amari da ya fito fili cewa abin da ke faruwa a mayan markisan kare dangi ne ko kabilanci tsantsa a wurin kamar yadda ya ga wata cibiya mai tsara manufofin harkokin waje ta amurka da ake kira council on foreign relations a new york paul ya ce babu zato babu tsammani sojojin myanmar sai su kai hari kan ƙauyuka idan mutane suka fara gudu sai a buɗe musu ta majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin agaji suna na ƙasa da ƙasa suna gwagwarmayan ganin sun biya wa 'yan gudun hiran muhimman buƙatun rayuwa waɗanda kullum yawansu yake ƙara ƙaruwa Dubban 'yan Somaliya ne suka hallara jiya Juma'a a wurin da aka kai mummunar hari ranar Asabar da ta shige inda wata motar dakon kaya wacce aka dankara na kiyoyi ta bindiga a Mogadishu babban birnin kasar ya halaka mutane da suka kai 358. a daidai lokacin da mazauna birnin suke nuna alhini da karrama rayukan da suka salwanta firaministan ƙasar ya bayyana cewa ana sa ran shugaban ƙasar zai bayyana ayyana yaƙi kan masu tsauran ra'ayi na ƙungiyar al wacce gwamnatin take aza na kai wannan hari a kanta. kakakin rundunar mayakan kasar captain abdullahi iman ya ga kamfanin dillanci labarai na associated press cewa sabon farmakin zai hada da yunkurin tusa ƙyar mayakan alshabab din daga babbar tungarsu da ke yankunan shabele biyu inda mahukuntan kasar suka hakikance daga can ne aka kitsa kai wannan hari labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da sanyin safiyan yau asabar ne wasu 'yan bindiga suka kai harin ta'addanci akan barikin sojan ayoro da ke yankin tilbeli a jamhuriyar nijar inda suka hallaka jami'an jandarma da dama kafin su arce da su koma inda suka fito yayin da jami'an runduna ko kuma jami'an tsaron ƙasar nijar suka aike da jirgin sama don ganin su waɗannan maharan ba su sha ba Ga wakilin Musulun Muni Barma daga birnin Yamai da ƙarin bayani. bayanan da na tattaro can da nan na cewa a wajejen karfe shida na safiyar wannan asabar ne wasu 'yan bindiga da suka ketaro daga kasar mali akan babura suka buɗe wuta akan rundunar tsaron jandarman garin ayyaru da ke a tazarar kilomita 200 a arewa maso yammacin birnin yamai inda suka yi nasarar hallaka jandarmomi akalla goma dan majalisar rukokin ƙasa daga yankin tilaberi honorable karimu burema ya yi min ƙarin bayani n'i nima karhayi bakwai da minti ashirin da biyar ina gida sai an ka kira ni an ka ce an yi hari a yaru har da an ka kashe kamar mutum goma na zandarm kuma masu motowar nan suna sun kawo harin nan an same su ko ba same su ba sun dai ce lokacin da sun hita cikin ayaru kusa da yasan mutane ayaru sun ce suna gazi kukan bandiga wannan ba mu samu labarin su ba mu sani ko sojawa da bisa suna sun ka su ko suna sun ka ji daɗi suna ga buga bindigogi a yanzu kura ya laha tun da su in sun zo su bai wuce minti ashirin ko ashirin da biyar. Sakamakon wucin gadi daga wata majiyar tsaron kasar Nijar ya tabbatar da mutuwar jami'an tsaron jandarma goma a sanadiyar wannan hari to amma ba wata cikakkiyar masaniya game da yawan waɗanda suka jikata kuma a cewar wannan majiya a take aka bi sawon waɗannan mahara matakin da ake kallonsa tamkar kariya bayan bugo jirgin saman nan na mu ba mu yarda da su ba in gaskiya na minti goma ko minti bokai da rabi suna kaya yaro ko a wuce a yaro a zo a kashe su harin bai shahi horar hula ba waɗanga in su zo bai ta wurin farin fula wurin sojawa ko zandarma ko gardi suna suna kashe su yan ta'adda ba a kashe musu mutane ba kenan to wallahi ba mu samu wannan labari ba juyayi akan wannan al'amari ya sa majalisar dokokin ƙasa ɗage taron muhawarar da ta tsara gudanarwa a yau asabar akan matsalar makamashin da Nijar ke fama da ita to amma a ɗaya dabra kwamitin 'yan majalisa masu kula da sha'anin tsaro ya kira taron gaugawa honorable hamma asa shine shugaban wannan kwamiti menene ya kamata da mu da su a gaugauce mu yi tunani mu ga matakan da kuma sabin da ya kamata a ɗauka shi mai an matsala menene ya rage menene ƙarfinmu menene rashin ƙarfinmu duka waɗannan abubuwan suna kuma ka iske yanzu muna nazari bisa gare su da 'yan majalisa kuma bayan mun kare. su ministoci waɗanda an ka ba wannan yauni na tsaron ƙasa za mu kiran su mu tantamna bisa ga wannan harka mazajen da mun ka kai ga hagen hama ya kamata a ce yau duk wani abu in ya faru suna bisa ga samun galaba zuwa yanzu kenan gwamnati ba wani bayanin da ta yi muku bayani muna jiran shi labari ne muke ji kamar hakan ga yake hituwa daga can wajen inda abun ya faru wannan hari da ya ritsa da jami'an tsaron jandarma a yaro ya wakana ne kwana ɗaya kacal bayan da majalisar rokokin ƙasa ta amincewa matakin tsawaita dokar ta bacin da gwamnatin Nijar ta kafa a yankuna uku na ƙasar cikinsu har da arewacin Tilaberi yankin da ko a farkon watan nan na Oktoba wasu 'yan bindiga suka kashe sojojin amurka hudu da takwarorinsu na nijar hudu a yayin da suke sintiri a wajejen ƙauyen tongo-tongo sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar allah allah da mu a da sule mumuni barma a najeriya kuma satar ƙananan yara na ci gaba da karuwa a wasu sassan ƙasar hukumomi kuma sun kara kaimi don ganin an kawo ƙarshen wannan abu a jihar ogun najeriya rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da kama wasu masu satar ƙananan yara ga wakilin hassan umar tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ta kama wasu mata da miji da ma wata mace masu satar yara ƙanana. ASP Abimbola Oyeyemi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ne ya shaida wa muryar Amurka hakan ta wayar tarho. A woman and uh, husband they were arrested. We saw them with uh, about a four-year-old child. You know that I think about two-year-old child. Okay. They are not the parents of that child. We got them arrested and uh, they have made use. ASP Abimbola Oyeyemi ya ce sun kama wata mata da mijinta sun sato wani yaro ɗan shekaru biyu da haihuwa kuma ba ɗansu ba ne da sun ka kama su sun yi musu bayanai masu amfani sun ce suna da hannu a satar yara da yawa matar ta shaidawa 'yan sanda cewa ta sato wasu yara a birnin Ibadan a jihar Oyo har yanzu kuma suna binciken su kuma a kimanin makonni biyu da sun ka wuce an kama wani mutum da yara guda biyar kakakin 'yan sandan ya ce tuni suka kai shi a kotu ASP abin bola Oyeyemi ya buƙaci iyaye da su kula da yaransu. Haka ma na tattauna da wani da an sacewa diyarsa. Sabo, ku kai mazauni wani gari ne? A Ibadan. gaskiya ne an sace maka ɗaya? Kwarai kuwa. Mi sunan yarinyar ka da an ka sace? Hawa'u. kamar shekarunta nawa shekara hudu gare ta a ina an ka sace ta a gida ne bayan gida haka ta fita wurin wanke fuska ta ta dauki buta ta fita to daga nan dai ko da aka ga ta dade bata dawo cikin daki ba uwar ta ta bi ta duba ba sai ta samu buta kawai aje ta leka duk inda take tsammanin za ta ganta bata ganta sai ta dawo sai take cewa to yau ko ban ga yariya ba shine aka yi kururu aka kira mutane muka duba har muka gaji ba mu ganta ba da dare ne ta fito wankin baki ko da safe ko da rana da safe bayan sallar asuba rana ta fito kwanaki nawa kenan yanzu da yarinyar da aka sace ta kwana uku to ka kai kara wajen yan sanda an kai to me yan sanda suka ce ma to abin da suka ce dai kawai sun rubuta takardu suka yi sigina suka ce in sha Allah idan suka ji labari za su zo su faɗa ko kuma mu muka samu labari mu je mu musu bayani Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha ɗaya kenan da minti goma sha biyar na safe a nan Washington kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji ansar tambayar su Idris M. Idris da Maturu mai son sanin tarihin gidan adana kayan tarihi na Timbuktu wanda ke ƙasar Mali, da kuma malama Balkisu Muddassir Muhammad Tafa Balewa. da Malam Usman Shitu Mahuta ɗalibi a jami'ar Usman ɗan Fodiyo da ke Sokoto. Da su kuma ke son ƙarin haske kan tsarin mulkin gurguzu da na jari hujja. To bari mu fara da tambayar Malam Idris M. Idris. Mai son sanin tarihin gidan adana kayan tarihi na Timbuktu wanda ke ƙasar Mali. Idan mai tambayar na saurare, to ga jami'i a cibiyar adana kayan tarihi da ke Abuja Malam Sani Balankaro zai baka ansa. To, hmm. shi wannan gidan tarihi na Tambuti ko kuma Timbuktu da ake kira a yanzu ya samo asali ne tun karni na sha ɗaya. Hmm. Kafin mu ba da amsa kan wannan gida na tarihi ko kuma ita wannan cibiya ta Timbuktu. Eh. Wato, birnin Timbuktu. Hmm. Asalinsa an ce da daji ne fesar. Oh. kuma an ce kilomita goma sha uku ne dab da kogin Niger. To wannan guri wajajen an ce karni na goma sha ɗaya babu kowa a cikin sa. Oh, oh. Sai makiyaya sai suka fara zuwa gurin a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya. To a hankali a hankali gurin yana haɗuwa ƙabilu daban-daban suna zuwa wajen kamar su mandinka bambara malinke saminke da sauransu sai waje ya yi waje saboda haka sai aka fara samun masana malamai suka fara ziyartar gurin to a hankali kuma sai wajen ya juye ya zama wajen kasuwanci ana kasuwanci tsakanin mutanen algeria da tunisia da libya da su mutanen wannan wajen mm. saboda wajen ya kasance a tsakiyar uh, daular mali ta wannan lokaci ana kawo kayayyaki daga baharun kamar gishiri tufafi littattafai da dabino da bayi a zuwa siyar Oh. kuma 'yan kasuwa daga wajen fuskar ghana haka da kudancin afirka ta yamma sukan tsebo kaya kamar zinariya kamar hauren giwa kamar goro da bayi su ma su kawo timbuktu a sayarwa oh. wannan sai ta sa timbuktu ta samu haɓaka timbuktu ta samu haɓaka ta kai inda ta kai sai kuma ta zama cibiyar da kusan kowa yake hankoran ya mallake ta a wajen karni na goma sha uku duka masarautun da suke kewaye da ita masarautun mali masarautun sangai mm. da su bambara su suka rika yunkurin su mallake ta saboda haka aka yi ta yaƙi yaƙi yau tana hannun wannan gobe tana hannun yanta amma a zamanin sarkin maliman samusa shi ne wato aka ce timbuktu ta haɓaka mm. ta kai inda ta kai har aka sami wannan guri da ake kira jami'ar sankore mm. wato cibiyar adana bayanai Mm. amma asalin gurin babban masallaci ne malamai suke haɗuwa a wajen ake rubuce-rubuce ake karance-karance ake yin musayar ra'ayoyi da kuma bita mm. na ilimi ko mm. da haka wannan guri da ya shahara sai ya rika ɗaukar hankalin masana iri-iri lokacin da shi mansa musa ya tafi aikin hajji a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da hudu ya je masar ya taho da malamai da kuma ita ƙasar saudiya ɗin ya kawo su waɗannan malamai su ne suka zo suka zauna a nan cibiyar da ake kira sankore suka yi rubuce-rubuce kan fannoni da dama fannonin a fannonin hisabi hmm. da fannin tarihi da kuma fannin ilimin taurari saboda haka timbuktu ta samu haɓaka ta samu ci gaba sunan ta je ko ina har ma ake cewa ita wannan gidan tarihi ko kuma jami'a hmm. domin a gurin wasu suna cewa jami'a ce wasu kuma suna cewa gidan tarihi ne hmm. amma bai zama gidan tarihi ba sai da fara zama cibiyar ilimi hmm. wata ita wannan cibiya ta sankore kuma ganin gurin nan ya haɓaka sai malamai daga ko ina suka rika tasowa suna shigowa har ma wasu daga cikin suka shiga yawon yada addini kaɗan daga cikin kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yaɗa addini har a zuwa kano da katsina wato ƙungiyar da ake kira wangarawa ko mallawa mm. a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara lokacin sarkin kano ya ji ɗan tsaniya irin waɗannan malamai sun fito sun zo har kano da katsina mm. wajen yaɗa wato addinin musulunci mm. an ce kan hanyar su ta zuwa makka aikin hajji suka yi zango a kano suka saboda sarki su na buƙatar yin musulunta kuma yin musulun din kuma suka zauna suka ci gaba da aikin yada addini a wajen a ƙarƙashin shugabansu malam abdulrahman zaiki hmm. to wannan shi ne kaɗan daga cikin tarihin wannan gida na sankore kuma cikin ikon ubangiji babu inda sunan wannan cibiya bai yi ba a afirka ta yamma hmm. har zuwa ƙasashen laraba hmm. waɗansu ma a tarihin sukan ce wai ta girmi ita jami'ar al'azhar amma wannan batu bai tabbata ba hmm. cibiya ce da ta samar da malamai iri-iri da masana kuma wasu sukan zo daga cikin su shigo su fita su shigo su fita ɗaya daga cikin ma waɗannan masana akwai sheikh muktar alkunti hmm. ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jihadi a Wadijan. Hmm. da shi malam muktar kunti wanda sananne ne a nan afirka ta yamma a zamansa da fahimtarsa da addini hmm. ya yi rubuce-rubuce an ce ya rubuta littattafai ɗaya daga cikin tasirin zaman ita wannan cibiya kenan hmm. ya rubuta littattafai shi kadai sama da ɗari uku to a cikin littattafan na ɗari uku da ya rubuta an ce abin da ya yi ta ƙoƙari ya nuna shi ne a lokacin ƙungiyoyin jihadi sun fito iri-iri iri. a garurruka iri-iri kewaye da mali eh. nan kewayen timbuktu hmm. sun shek muftarin kunti a cikin rubutunsa ya nuna wa sauran malamansa 'yan uwansa cewa daukar makami a fita yaƙi ba shi ne jihadi ba hmm. ya ce jihadi shi ne wato mutum ya mallaki kansa ya gyara zuciyarsa gyaran zukata shi ne jihadi in ka hmm. gyara kanka to ka yaƙi zuciyarka hmm. daga lalacewa ko gurɓacewa to wannan ma jihadi ne a maimakon ɗaukar makami a fita a je a yaƙi a tilasta wa mutane su karɓi a ce sai sun karɓi a da mm. mm. Wataƙila irin bambancin irin wannan fahimta tasa da sauran waɗanda suke da wani ra'ayi daban da haka wataƙila ta sa suka ga kawar da irin waɗannan cibiyoyi mm. shi ne mafi alheri da abasu. Saboda irin wannan bambancin na ra'ayi na fahimta akan menene jihadi kuma menene da kasudinsa. in ba manta ba a 'yan shekarun nan wasu daga cikin ƙungiyoyin da suke da irin wannan bambancin ra'ayin sun wato farmaki irin wa'annan wurare mm. kuma shi wannan gida na na Timbuktu gidan tarihi na Timbuktu na ɗaya daga cikin wuraren da ake cewa wato suka sa a gaba mm. saboda ɗan wannan bambanci na wato fahimta mm. akan menene jihadi da bambancin jihadi na yaƙi da jihadi kuma na gyaran zuciya. Hmm. Sai kuma ansar tambayar su Malama Bilkisu Mudassir Muhammad Tafa Balewa da Malam Usman Shitu Mahuta ɗalibi a Jami'ar Usman Ɗan Fodiyo da ke Sokoto masu son ƙarin haske kan tsarin mulkin gurguzu da na jari hujja. Idan masu tambayar na saurare, to ga ansar da muka sha bayarwa a baya. Da farko dai kalmar kwamnisanci daga kalmar kwamnizm ce ta turanci, wadda ke nufin tsarin gwamnati ko tattalin arziki da zamantakewa wanda ke mallaka ma jama'ar ƙasa dukiya da ikon sarrafa su daidai wa daida ba tare da la'akari da asali ko tasirin gida ko darajar rukuni ba. Tsarin na kwamnisanci dai saɓanin tsarin jihar hujja ne wanda ke mallaka ma mutum dukiya da ikon sarrafa ta gwargwadon zafin nemarsa. sa. To sai dai duk da haka akan sami attajirai da matalauta a kasashen da ke bin tsarin na kwamnasanci, kamar yadda kuma akan so daidaita samu a kasashen da ke bin tsarin jihar hujja. Ma'ana dai can ba a rasa ba mabambantan tsare-tsaren kan ari salon juna bisa ga bukatar rayuwa. To sai dai saboda kama da juna wani sa'in da ƙyar ake bambanta tsarin kwamnasanci da na gurguzu wato socialism wanda shi kuma ke yunkurin mallaka dukiyar ƙasa ga kowa daidai wa daida. amma shi tsarin na gurguzu ya fi tsarin kwamnisanci sakin mara ga 'yan kasuwa da ƙwararru. Ƙasashen da ke bin tsarin kwamnisanci a yanzu sun hada da China da Cuba da Louis da Koriya ta Arewa da Vietnam. Tsoffin ƙasashen kwaminis waɗanda a yanzu au suna tsaka-tsaki tsakanin kwamnisanci da gurguzu, au suna kwatanta wani abu mai kama da dimokuraɗiyya ko tarayya sun hada da armenia da azerbaijan da belarus da estonia da georgia da kazakhstan da kirgistan da lafiya da louisiana da moldova da rasha da tajikistan da turkmenistan da ukraine da uzbekistan waɗanda duk ɓangarori ne na tsohuwar tarayyar soviet tuni dai rasha ta zama tarayya sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin malam sani balankaro da ke abuja wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Za fara ne da saƙon babba Haruna Badoga ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. muna jajanta wa 'yan uwa da dangogin waɗanda suka rasa rayukansu a harin kunar bakin wake da 'yan ta'adda suka kai a wani masallacin 'yan shi'a da ke birnin kabul na ƙasar afghanistan muna fata allah ya ƙara shiga tsakanin nagari da mugu amin sako na gaba na cewa hakika akwai buƙatar hukumomi a jihar gombe da ma na gwamnatin tarayya su ɗauki matakin kai wa al'ummar yankin kaltungo waɗanda macizai ke yi wa barazana ɗaukin gaggawa domin bai kamata hukumomi su zuba ido macizai na yi wa al'ummar wannan yankin kisan ɗaiɗai ba daga mahmud salu ƙaura na moda zamfara wannan saƙo na cewa hakika harin kwantan ɓauna da aka kai a ƙasar masar wanda ya sanadiyar mutuwar 'yan sandan ƙasar guda hamsin da hudu ba ƙaramin abin takaici da allah wadai ba ne da fatan Allah ya ji ƙan musulmi amin daga comrade salim abubakar imam jingir shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar filato da bala direban tanka jos wannan sako na cewa ina kira ga 'yan adawar ƙasar kenya da su yi fatali da zaɓen shugaban ƙasar a karo na biyu da zai gudana domin za ku bata wa kanku lokaci ne kawai saboda tarihi zai maimaita kansa ga wannan zaɓen daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi sai kuma sakon da ke cewa salam murya amurka muna fatar ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai a ƙasar turkiya za ta yi amfani ga al'ummomin ƙasashen biyu kuma muna fatan za su dubi maganar safarar makamai da ake yi sako daga Ibrahim Rabilu Tsafe da Muhammad Baban Yusra Gusau da Bala Yaro Mada jihar Zamfara. sai kuma sakon da ke cewa salam voa hausa da fatan kuna lafiya jam'iyyar apc a jihar mu ta katsina tsaye da gwamna masari a matsayin dan takaranki a zaben shekarar biyu da goma sha tara. Da sanin talakawan jihar kika yi hakan domin dai iya sanin kanmu ne a zaben da muka yi a shekarar dubu biyu da goma sha biyar. talakawa ne suka zaɓi gwamna masari ba jam'iyyar apc kaɗai ba sako daga abba sa'ad mahuta sakonmu na ƙarshe na cewa gwamna kanti bello kada ka ɗauki matakin kora irin na gwamnan kaduna domin mun ji kana faɗin cewa kashi 60 na malaman jihar ka ba su cancanta da koyarwa ba sako daga nasiru kainuwa haɗeja to yanzu kuma ga labarai a takaice Hukumomi a Spain ko Andalusia suna wani taron gaggawa na Majalisar Ministocin Kasar domin tunkarar rikicin siyasar kasar sakamakon yunkurin ɓallewar da yankin Catalonia mai kwarya-kwaryar cin gashin kai ya ayyana. ranar alhamis gwamnatin kasar ta fara daukar matakai na janye wato kwarya cin gashin kai da yankin yake da shi bayan da shugaban yankin ya alwashin ci gaba da daukar matakai na tabbatar da yancin gashin kai na wannan yanki wani harin kunar bakin wake da aka yi a kabul babban birnin kasar afghanistan ya kashe akalla mutane goma sha biyar jikkata wasu hudu babban jami'in 'yan sanda mai kula da sashin binciken laifuka janar salim a almas kabul ya faɗa murya amurka cewa wani dan harin kunar bakin wake ne ya kai harin a gaban motar ɗaliban makarantar soji to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokacin sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da wasu shirin yanzu a madadin sabu ali da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ba da umarni solomon abu sai injiniyan mu na wannan lokacin mr juna baba ya kuma kere ne ke sallama da ku a huta lafiya